Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsalin Laraba 26 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 16, 25 kuma A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa Radio a birnin su na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Babale. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji kokawa da wasu 'yan gudun hijiran zamfara suke yi a kan mawuyacin hali da suke fama da shi biyo bayan hare-haren 'yan ta'adda da suke fuskanta a baya. Muna kuma ɗauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya. kana ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun kamaru ba amma dai akwai sakonni da kuka bar muna bisa na'ura da za mu kawo muku amma duk sai kun gama jin labaran duniya yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar amurka philip gomez alonso ɗan shekaru takwas da haihuwa ya rasu ne a tsakiyar daren kirsimeti ranar da aka binne ɗaya yarinya a ƙauyensu da ke ƙasar guatemala ya shekaru bakwai da ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar hukumar kula da kan iyakokin amurka ta ce yayin da yaron da mahaifinsa suke tsare ranar litinin jami'an sun ce sun ga alamun yaron ya nuna wasu alamomin rashin lafiya likitoci a asibiti da ke almagodo new mexico sun duba shi suka kuma gano cewa yana fama da zazzabi da mura suka kuma rubuta masa magunguna suka sallame shi a ranar litinin da daddare zuciyarsa ta rika tashi ya fara amai aka mai da shi asibiti inda ya mutu a tsakiyar daren babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Trump ya yi da'awar cewa dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda aka tilasta wa zama a gida saboda tsaye da harkokin gwamnati su ma suna so a gina katanga. duk da rashin wata kwakwarar shaida ko hujja da za ta goyi bayan ikirarin nasa. Ranar Litinin, Trump ya ce tilas ne 'yan jam'iyyar Democrat su kawo ƙarshen wannan lamarin yayin da su kuma shugabannin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawa da ta wakilai suka ɗora wa Trump alhakin jefa ƙasar cikin wani rudani. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya talata cewa wannan ƙoƙarinsu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati da kuma sojan haya da ke zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa. Wani hoton bidiyo da ake ta yadawa a kafofin sada zumunta ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga a Khartoum, babban birnin kasar Sudan ranar Talata. Suna adawa da matsin tattalin arziki da suka shiga yayin da suke kira ga shugaban da ya sauka daga kan mukaminsa. A daidai wannan lokaci ne kuma, shugaba Bashir yake yi wa taron magoya bayansa bayani a garin Wad al-Madina na jihar Jazira inda ya gaya musu cewa wannan matsin tattalin arzikin da suka shiga ya samo asali ne daga takunkumin da kasashen waje suka kakaba wa kasar. An saki tsohon shugaban kamfanin Nissan Greg Kelly daga gidan kurkuku a kasar Japan jiya talata bayan da wata kotu a birnin Tokyo ta yi watsi da bukatar masu shigar da kara na ci gaba da tsare shi. Kotun gunduma ta Tokyo ta sake shi bayan da ta saka kuɗin belinsa a kan dalar Amurka shida Keli ya shafa kwanaki 37 a tsare bayan an kama shi ana tuhume shi da rashin faɗar gaskiya akan kuɗin da ya biya shugabansa da ya zabge da dala Amurka miliyan 44. wanda hakan ya jawo shugaban kamfanin Nissan ɗin Carlos Ghosn ya sauka daga mukaminsa. An kama Ghosn tare da Kelly a ranar 19 ga watan Nuwamba a kan zargin karya kuɗin da ake biyan gon har yanzu yana tsare tuhumar tasu na daga cikin yunkurin masu gabatar da ƙara na gwamnatin japan da kuma kamfanin ƙera motocin na nuna cewa gon ya yi amfani da matsayinsa wajen azurta kansa rundunar tsaron najeriya ta operation lafiya dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda goma sha uku sakamakon wani kwantan bauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka yi masu kan titin maiduguri zuwa damaturu harin da ya yi sanadin mutuwar sojoji da kuma 'yan sanda guda biyu ya faru ne ranar litinin a lokacin da suke sintiri akan wata hanya da ke bayan garin damaturu a jihar yobe sanarwar da ke ɗauke da rattaba hannun kakakin rundunar kanar onyema nwachukwu na nuni da cewa jami'an tsaron suna kan farautar maharan ta kuma ce tuni aka kwashe gawarwakin waɗanda aka kashe yayin da aka kai waɗanda aka ji suka ji raunuka asibiti inda ake musu magani to labarai kenan aka saurara daga nan sashi hausa da murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan zamfara da suke gudun hijira a jihar kaduna sun bayyana matukar damuwarsu ga yadda ake ci gaba da samun kai hare-haren ta'addanci a jihar su lamarin da ke hana su komawa gida kana sai kira ga gwamnati da ta ɗauki tsauraran matakan tsaro na kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ke faruwa a jihar su ga rahoton nasiru yakubu birnin yaro daga kaduna A yayin da ake ci gaba da bukukuwar Kirsimeti da yin amfani da wannan rana domin ziyarce-ziyarce zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Al'ummar jihar Zamfara da suka yi hijira daga ƙauyukansu sakamakon hare-haren 'yan ta'adda wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da suka yi gudun hijira daga ƙauyukansu zuwa ƙaramar hukumar tsafe kuma karamar hukumar kankara da ke jihar katsina da kuma waɗanda suka zarto zuwa garin kaduna sun koka da kuma neman agaji Malam Muhammad Lawal wani ɗan ƙaramar hukumar tsafe ne da ke gudun hijira a garin Kaduna ya koka akan irin halin da 'yan uwan nasu ke ciki a wasu garuruwa. Mutanen garin buke-buke da sabon gari da tafkin kazai da dogon kawo da 'yan warin daji da wailarai wa'anda a halin da ake ciki yanzu suna ƙaramar hukumar mulkin kankara suna zaman gudun hijira. ina jajanta masu ga abubuwan da suke faruwa da addu'a ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli na rashin tsaro a jihar Zamfara. na biyu akwai mutanen mandaba da yanza da asaula da kwadawa da tafkin kazai da sauran wasu garuruka ma dai da dama wa'anda a wannan yanki lokaci ba zai bari in faɗe su ba wasu daga cikinsu suna karamin hukumar mulkin tsafe suna gudun hijira wanda jiya rashin kulawa da basu samu ba daga gwamnati ya sa su ɓacin rai ya sa suka yi zanga-zanga bayan sun yi zanga-zanga kuma wasu ɓata gari suka shiga har suka yi kone-konen a kayan gwamnati a abubuwan muna ganin an sa siyasa ciki ana wasa da rayuwar al'umma wanda wannan ba zai hau man mai ido ba akwai mutanen da suke ganin cewa su suna da kusanci a gwamnati kuma suna da gudunmuwa da za su iya bada ta huskar tsaro amma sun kyara abin da gangan ya taɓarɓare domin cimma biyan bukatar su saboda suna ganin su kusancin su da gwamnati ko da an sa da da ita gwamnatin kanta da take ta kiran a sa da su suna ganin cewa idan an yi haka za su samu sub london wanda kuma mu ba shi muke addu'a a jihar Zamfara ba an yi abubuwa da dama wanda wasu sun buce na jihar Zamfara a Maiduguri wasu ba su kai ba amma har zuwa yanzu ba a sa saro emergency ba kuma shugaban kasa ya ɗauki mataki na samun sauƙin wa'annan abubuwa na yankin Maiduguri to menene dalilin da zai sa shugaban kasa ba zai ɗauki mataki na yadda za a yi a kai ƙarshen wannan matsala tamu ta jihar Zamfara ba shi ma Alhaji Muhammad Badarawa wani dan karamar hukumar shinkafi ne da ke jihar zamfaran ya koka akan irin halin da 'yan uwansu 'yan gudun hijira ke ciki ina mai farawa da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun samu kanmu cikin wata rayuwa mai tsanani wadda ba mu taɓa tunanin mu same ta ba mun ɗauki jarabawa ce allah ya samu ciki amma da sa hannun shugabanninmu yanzu kamar karamar hukumar mulkin shinkafi in ka fara daga fakai kware badarawa birnin yaro jangeru ka dawo nan yamma ka koma su galadi tubali katuru ka dawo shanawa babu wani dan adam da zai iya gaya maka cewa yana kwance cikin gidan shi da iyalin shi idon shi rufe kullun ya da ka ga rana haka za ka ga safiya saboda a kowane irin lokaci za a yi zuwa a ɗauki matarka ko a ɗauke ka ko a ɗauki ɗanka ko a zo a kashe ku ko a kona abincinku Alhaji Muhammad Badarawa ya koka akan irin halin lalacewan tattalin arziki da al'ummar jihar Zamfara suka tsinci kansu a ciki. To yanzu abin da ke faruwa ina gaya maka babu wani ɗan kasuwa jihar Zamfara in ce maka wanda yake da jari na kirki a hannunsa babu shi saboda ya lalace mutanen ƙauye muke ba suke zuwa su ɗauki kayayyaki hannunmu su je da su su ma can su sayan ma al'ummar su to kuɗa duka gaba ɗai an zo an same su an ƙona dukiyoyinsu an karɓe kuɗaɗen yanzu magana gari nake ni nan da nake da kai a baya ina iya a sati ina iya ba da kayan da zai kai tirela uku ko hudu ga al'umma na ƙauye wanda ke zuwa su karɓa hannuna su je su kai ma mutanensu amma yanzu magana gani ke da kai ba na da jarin da zan kawo rabin tirela ma babu shi sannan mutanen ma da nake karɓo kayan a hannunsu daga kano na daina saboda na karbo an zo na bada ba su dawo ba a takaice dai magana da nake da kai mutanen al'ummar jihar zamfara 'yan kasuwa an kari babu jari babu kwanciyar hankali. Bayanai na nuni da cewa dai al'umma da dama ne daga wasu ƙauyuka da ke faɗin jihar Zamfara suka ƙaura cewa ƙauyukansu sakamakon hare-hare da 'yan ta'adda ke yi wai Allah na zuwa a ƙona garin ko kuma a yi kashe-kashen da babu gairan babu dalili. Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. To madalla Allah sauke a gashi ka kuma Nasiru Yakubu birnin Yaro. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa bisa faifai. Yesu Kristi na wane ku zo mu yabe shi. kuma dalla da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Cikin muhimman batutuwan da muka taɓo a shekarar nan ta 2018 akwai batun Malam Aminu Inuwa wanda aka sari ɗansa a kada manjagara aka kuma lahanta shi. Har ta kai ga cewa rabin jikinsa ya daina aiki. Malam Aminu Inuwa dai ya kawo kukansa wannan shiri inda ya ci alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar kan lahanta ɗansa da aka yi ba su yi masa adalci ba. aminu inuwa ahmad ma'aikaci a fce kano nan nake karantarwa ina kake zaune a dorai unguwar dorai hanyar fa shekara da ake cewa karshen waya nan haka yi rana yake akwai ɗana sunansa awwal awwal aminu da aka sara da manjagara ranar shida ga watan ah, march na shekarar 2016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 wanda ya tsaya kan batun har sai da ya ga an biya wa malam aminu ɗansa haƙƙinsu daga baya ko malam aminu ya dawo mana filin ciki da gaskiya da labari mai kyau dalilai uku sun suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji na farko ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na wayanda aka zalunta na biyu kuma su shugabannin alkalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a to alhamdulillahi allah tabbatar min da nasara a cin a wannan saboda dalilin wannan eh, hira ne na gidan rediyo maganganu sun fito da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata wannan zai zama jan kunne zai zama izina a kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi za ka iya cewa akwai wani sakamako da za ka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a alhamdulillah ba karamin sakamako ka samu domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma sanni ba ba san su ba suke neman lamba waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min har daga Kamaru ma an bugo min har daga Nijar an bugo min an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ne da ba a bugo mu saboda ni tsohon malamin makaranta ne saboda mutane da yawa sun san ba ma san su wasu kuma na san sun san mun san juna da su saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake ɓoye ya fito fili duniya ta sani saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai sai godiya Haka kuma a wannan shekara ta 2018 mun ci gaba da batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. Hatta kai ga Fulanin sun sayar da shanunsu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba. bayan da muka yaɗa wannan batu ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke faruwa da waɗannan fulani kwatsam sai ga wata sabuwa wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan biyu daga cikin fulanin da ke fafutuka ganin an sako 'yan uwansu waɗanda kuma suke zantawa da wannan fili na ciki da gaskiya inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu daya cikin fulanin mai suna sha'aibu laute wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin bindiga ya ziyarci ofishin murya amurka da ke abuja don shaida mana yadda lamarin ya faru wato abin da ya faru kwanan nan da muka yi maya cewa mu gani an saka mamu uwa shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target saboda ƙoƙarin da muke yi dai mu gani an saka mamu shan uwa aka yi mamu target aka kace yayana ya sunan yayan naka sunan shi dauji halilu dauji halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar eh, ke wanda muka taba zuwa da shi da bature wanda har yake ta cewa dai allah ya sa a dace allah ya sa a samu a sako waɗannan yan uwan naku eh shi din ne aka yi mamu target ni din ma aka harbe ni allah ya sa dai na tsira da raina amma shi a take aka yi shi a waje shu'aibu ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama-sama ne faɗa mana yadda wannan lamari ya faru a ina ne kuma ya faru to yadda abu ya faru dai bangaren akwanya da odolo wajen ne abu ya faru muna kan hanya zuwa gida ina ne akwanya a jihar kogi ke eh, a jihar kogi to shine mutane suka tare mu wani mai mashi ya ɗauko su da bindigogi mutane masu bindigogi haka suka tare mu akan hanya suka fara harba mu to daga wajen shi ke na yaya na rasa shi shine na yi kokari ba mu faɗi ba mai mashin ɗi ya ruga na bishi da mashin muna kan hanya yana ta guduwa saboda ni ina tura sabon mashin ya shiga wani kauye ina bishi har cikin kauye yaya na faɗi a kan hanya kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin garin shine ina ta kuwa ina kira jama'a shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi na sheto ga abin da ya faru shine suka ce wannan mutum umbirshin yin kokarin dauko yaya na din nan shine suka ce sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa to shine daga wajen na rabu da shi da mutanen garin na koma waje yayana na ɗauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen ɗan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya rasu a asibiti. kasancewa su dai waɗannan fulani da aka kama sun kai shekaru biya daure ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba. hakan ya ƙara harzika 'yan uwansu sosai har ta kai ga cewa sun fara nuna rashin ƙwarin gwiwarsu ga gwamnati da jami'an tsaron Najeriya. Ga abin da babban wa ga fulanin da aka kama da kuma waɗanda aka buɗe wuta a kan babur ya faɗa wa filin ciki da gaskiya. Ni fulanin daji har ya she ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai je a gada idon shi ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama ba bayan Allah ba kenan. yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na yanzu gashi halilu da hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an taya su an kama harbin su an kashe halilu hoccere yau gashi ba shi ba sha alhaji laute ba zai iya ko sallah hajiya da bai iya shi abinci sun hana mu ga mata yanzu halilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shine na ce to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati tun da an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya ji wannan labari gwamnati ya ya binkishin mutanen nan kasu zo su gama da mu hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautan mu to shi kenan abinda muke faɗa da in karya ne to yanzu ga gaskiya fita gashi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshiyar an harbe shi bullet biya same shi allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashe gashi yanzu yana tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don allah don annabi ya je ya dauko magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshe nan kaga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a ba a kare mu hakkin mutu a kawo shi nan federa in ba a kare mu hakkin shi ke nan samu bar ma kayi kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mamu yanzu ya yawa. wannan batu na fulanin na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin ciki da gaskiya ya tsayin daka domin tabbatar da ganin an fayyace gaskiya an kuma ɗauki mataki ga waɗanda suka jefa waɗannan bayan Allah cikin halin kaka na kayi. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu kamo kashi na ƙarshe a wannan waiwaye da miki. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da Nasiru Jamil Hikaya da Ibrahim Mahmud Kwari. Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. kuma da la'agaida gaida hashim gumal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana falalu ɗan baba daga fufore jihar Adamawan Najeriya. al'ummar Najeriya, al'ummar Arewaci mu ci gaba da addu'a musamman al'ummar Zamfara. Mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ba shakka ya bangoni ya zama dole. Muna jinjinawa sanatar mu na arewacin jihar Yobe sanata Ahmad Lawan sakamakon gagarumin ayyukan ci gaban da ya mana. Rashin fada hanyoyin kwalta a cikin manya-manyan titunan karamar hukumar Unguru da kuma gina sabbin masallatai a kanan hukumi guda shida da yake wakiltar gabaki da Hakika muna godiya bisa ga ahmad lawan akan waɗannan gaggarumin ayyukan ci gaban da ya mana a yankin mu na arewacin jihar yobe. assalamu alaikum sashen hausa na amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malami dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na kira ga mutanen da suke kashe al'umma a jihar zamfara don allah don annabi su yi tsoron allah su daina su kallaci halin da najeriya take ciki da irin kokarin da janar muhammadu buhari yake na ci gaban wannan ƙasa bai kamata a samu wasu mutane suke gurgunta irin kokarin da bawan allah ne yake yi ba kuma masu kare mutanen nan ku sani hukuma za ku mutu ku ji tsoron allah mutumin da bai je bai gani ba ku je ku kai da iyalinsa wannan ba ƙaramin ayyukan ta'addanci ba ne ga al'umma. Assalamu alaikum BOA. Daga Musa Ubani sarkin guragun sarkin ringin COM Sayyadi abokan mai martaba jigawan Najeriya. Dan Allah ku isar mini da sako na wajen nakasassunmu na jigawa na shiyar arewa ta soyamma. Game da sanatanmu na gwamnatin da ta wuce ta baya. Ta yi aiki ya yi aiki na mamaki wannan sanata na mamaki amma ya manta na su faruwarsa da su kuma yanzu wanda yake na yanzu shi sanata na yanzu na dai shiyar arewa ta soyayyar mata jigawa shi kuma da ya hau ba ma motsin kowa da yake wa aiki gamsasse ballantana ma mu na kasassu saboda haka mu na kasassu nake faɗakar da mu mu tashi a mu roƙi Allah wannan gwamnati da za ta zo ta gaba da ta dubu biyu da sha tara Allah ya sa mu samu sanatan wanda zai kula da mu. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya talata cewa babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan albashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya talata cewa wannan ƙoƙarin nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma cin da la'asari ya zaji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan hantsi wato malama Zainab Abdulrahman Baba ya koma keri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka nake sallama da ku daga Washington. Salamu alaikum.